من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا أسبق درنجو مشاجرة أولا رمضان hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya ga watan Februari shufa miladiya shida. Allah madaukakin sarki cikin ikon da minnarsa da kaunarsa ga bayinsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu a tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah madaukakin sarki tare da kaskantar da kai gabansa a taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi kuma zai dace da littafin ba. Qur'ani mai girma da kuma sunnar manzon ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karatun mu zai tashi daga farkon sura Sura suratul anbiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله بارك في تجيتي اقترب للناس أي قرب للناس أي كل الناس arwalin nasi hisabuhum yawmal qiyamah wato yana dab da mutane ya kusanci mutane ba ne sai yake da su ba yana nan dab da su menene wannan abin hisabu yau yawmal qiyamah hisabin da za a muku ranar tashi ranar kiyam ranar ƙarshe yau matublar sarari ranar da ake jarraba ko ake bayyana ƙoyayyun abubuwa a nan duniya wanda za mu fito fili gobe kiyam kaga ya kamata a ce sun yi abin kirki sai ma kansu kiyamun daidai amma wahun bai ghaflatin anhu amma su suna rafkane san da haka ba su mai da hankali game da wannan hisabi nasu da yake dab da su ba suna nan mu'urzun an ta'akkulu yahu bil iman suna masu kawo da kai sun kawo da kai sun kasa kimtsawa da shiryawa domin tinkarar wannan hisabi wanda baya barin abu komin kankanta sa an bayyana shi illa billa sun kasa shiryawa da mai ake shiri domin shirkwa su karar wannan rana ta hisabi shi da bil iman da imani sun kasa shiryawa sun kasa kimfawa, da yin imani da Allah da manzonsa da kuma abin littafin Allah ya ce ma ya fi ma ya fi wa Allah ya ce ma ya fi min zikirin muhdathin babu wani sabon zikiri da zai zo mutu daga ubangiji ayyana nazilu babu wani sabon zikiri ma'ana sabon wahayi da za mu saukar a kan zuwa da annabinmu domin ya shiryar da su wanda za ka mai da hankali da shi su yi aiki da muktaba wannan abin takaici ne ai da bidin na zuru babu wani wahayi wanda yake sabon sauka ai babu wani lafzu kitabin munazzal babu wani lafazin littafi da aka saukar ma'ana waye da aka saukar illa sama'uhu fa sai sun ji shi annabi ya karanta musu shi amma ba tare da sun saurara saurara sauraro na riko ba sauraro na niyyar aiki da abin da wahayi ya kunsa ba sun za a karanta musu amma suna nan suna ta wasannin zuwa kungiyar abu suna ta wasannin fa'ayyar tabi'un suna nan ma suna ta a maimakon su yi imani su mai da hankali su haddace su kiyaye abinda wayin nan yake kunshe da shi na hukunce hukunce ko labarai waɗanda suke cike da wa'azi ko ɗauke da wa'azi amma ina aka san wannan suka ɗauka suna kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam gilanci da shi da mu'minan da ke tare da shi Allah ce lahiyatan qulubuhum lahiyatan qulubuhum وأفروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم kuntum tubsirun Allah ce lahiyatan ay ghafilatan qulubuhum al-ma'ana amma kun sai aiki da wannan waye. A'a, abin da ke faruwa shine sai su koma zukatan su zaman to suna masu rafkana gabarin wannan waye. ba sa damuwa da shi kuma ma ga irin abin da suke faɗa wanda ke tabbatar da cewa duk wahayin da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuna fuskantar sa ne da gilanci da ba da yarfe Allah ya ce wa sarrin najwa sai suka ɓoye sai suka azurta ganawa da suke yi sai su yi ta ganawa nan da nan suna ta zagin da suna ta tsare-tsare yadda za su cutar da shi ta yadda wannan saƙo da ya dawo da shi daga ubangiji bai tasiri cikin mutane wa sarrin najwa ayi alkalam kalam wanzai ma suka yi ta koyi magana suna magana a hankali a hankali wata shawo abin nan wato wata shawo suna shawo suna wani tsakanin su a koye istin baɗi ma ya jimo da bihi ma a tawun nan zikiri wato suna nan suna ta shawara da A akan wani abu ne za su kirkiro wani hanya ko wasu hanyoyi za su bi domin su rushe abin da ya zo musu ɗin nan min zikirin na daga wahayi daga ubangiji wa izhari fasadihi lin nasi ammatan kuma ta yadda za su bata abin su juya fuskarsa ta yadda sauran jama'a za su rika ganin sa ƙarya ce kawai tsabaranta annabi yake da dauke da ita shirme ne babu wani abu na haƙiƙa, face ya sassun maganganun kawai annabi yake gaba haka suke ta shawarta wadanne ne wa tarar najwa inna Allah ce allazina kazalamu wadannan da suka yi zalunci su suke wannan saboda haka badalin ne na wawu na wa asarru na wa me suke cewa cikin sirri da suke yi ko cikin wannan ganawa da suke yi a sace wa qalu Allah ya ce sai suka ce hal haza, ai muhammad shin Muhammad din nan ya kasance ne in ban da basharun mislukum hmm? hal haza illa basharun mislukum ai Muhammad shi wannan ba kowa bane ba ce mutum ne dan wango da wani kawai zai zo ya kokarin ya mai da ku ya rena muku hankali ya mai da ku mabiyansa ya rika ce muku shi yana karɓo magana daga Allah ya zo da hukunci hukunci yana kuma hana ku barin abin da kuka tashi kuka tare da iyayen ku suna yi hmm? kar ku saurara masa hal hada ai ma hada muhammad din nan illa bashar face mutum mislukum kwatan kwatin fama ya bibi sihir abin da yake zuwa da shi kawai ba wani abu ne ba ce irin sihiri da muka saba gani daga wani yan sihiri ba wani abu bane wani daɗin baki da wane ne da sauransu su abubuwa ne da aka saba gani lokaci lokaci a wurin mutane daban-daban saboda haka bai zo da wani abu sabo ba ko kula da shi ku ci gaba da riko da abin da kuka tarar iyayen kuna kansa saboda haka mahaukata kuke har za ku bi shi a matatunan sayar in a tattabi'unahu yanzu za ku bi a uhu. yanzu za ku bi sihiri za ku bi muhammad da ke dauke da sihiri wa an tun tufsirun ai ta'lamuna annahu sihirun alhali kuna ji kuna gani cewa wannan abin da yake tafe da shi ba wani abu bane face face sihiri irin waɗannan ayoyi suna da yawa a suratul zukhruf Allah madaukin sarki yana cewa lam ma ja'ahum la qalu hadha sir wa lam ma ja'ahum al haqq qalu hadha sihr wa inna bihi kafirun وقالوا لولا نزل هذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون المهم أتجن سورة الذكر الله يتي ولما جاءهم الحق على وقت wannan gaskiya ta zo musu ko lokacin da gaskiya ta zo musu gaskiyar ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sakon da yake dauke da shi na wahayin alkur'ani da kuma wahayin sunna me suka ce sun karbi wannan gaskiya a qalu hadha sihr suka ta yi wannan sihiri ne kawai wa inna bi kafirun saboda ka ba mu ba mu ba za mu ma kula shi ba mu mun ce ba Allah ya ce wa qalu suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn ubi kuma shi Muhammad wai wai an aiko shi wai an aiko shi Muhammad da muka sani kwana kwanan nan yana yaro karami mun san shi ba ba ba ba wani bane wani ba ko ko ni abu wayan ruwan shi ne yake cewa Allah ya aiko shi ina ma da za a ce wani mutum ne babba da aka san shi ake girmama shi daga manyan daulolin duniya irin rum ko kuma farisa hmm? a mutumin da yake kawai irin mu ga san shi ba nan saboda ka zai ce wai Allah ya aiko shi to irin waɗannan maganganu kuma kuwa suratul an'am sun ce walaula ولو نزلنا عليك كتابا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس لمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا ما كانوا به يستهزئون abinda Allah madaukakin sarki yake cewa a nan duk da raddi ne akan kirgire da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin da ya zo musu da shi Allah ya ce wa launin zanna a daga kitaba. Da alƙur'anin nan ba Jibril muke aiko shi zuwa gare ka karanta maka shi da baki ba, kai kuma ka haddace ka je ka gaya musu ba. Da mun saukar da shi kitaban a matsayin littafi fi ƙirƙasin a rubuce a cikin takardu. Falamasuhu bi aidihim su shafa shi da hannayensu gashi nan suna gani a rubuce wannan ba zai sa su yi imani ba a laƙarar zai na kafaru har yanzu dai su waɗannan kafirai za su ce in haza illa sirrun mubin za ce a abin da ɗin na kawai su yi ka ka mana abu a rubuce kuma ka daga wurin Allah wanda ya aiki da irin da kan sihiri kawai da za su faɗi haka kuma cikin yadda suke irin izgiri da eh, irin rashin hankali da suke fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi suna cewa to don mai ba za a aiko mala'ika tare da annabi ba in yayi magana annabi ya ga musu kaza sai mala'ika ya ce eh, gaskiya ga mu me mala'ika ne ni ma na shaida wa qalu laula unzila alaihi suka ce a ah, to don me ba za a aiko mala'ika zuwa gare shi ba hmm? Allah ce to ai da zan aiko mala'ika da zai rika gaskata shi yayi magana nan ma za a samu masu ba. abinda zai faru shi shine walau an zanna malakan farko dai inda za mu aiko mala'ika ya rika cewa gaskiya Muhammad ya faɗa sannan kuma ko kuma ku karyata to la qudiya al-amru thumma la yunzaru kuna karyata dai za mu ɗauki mataki akan ku ba za mu saurare ku kuma aiko mala'ikan ba zai za ku imani ba domin nan ma za ku sake fadawa cikin wata shubuha Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan domin da za mu aiko mala'ika da zai rika gaskata annabi in ya muku wa'azi babu ta yadda za mu bar mala'ikan a matsayin siffansa ko ba za ku iya ganinsa ba za ku ma halarta sai dai ya fito muku a siffan mutum in ya fito muku a siffan mutum za ku kare za ku ce shi ma ya yake kamar yadda muka ce wa Muhammad ƙarya yake ne ma na walau Allahu malakan da za mu sanya shi mala'ika ma da jihannan hulun idan dole ya fito a matsayin mutum irin ku da za ku iya ganin sa sannan wala na alaihi ma yalbisu wannan shakka da suke sa wa kansu suke dora wa kansu za mu sake dora musu shi har yanzu idan suke shakkan gaskiyan annabi Muhammad za su yi shakkan gaskiyan wannan mutum har yanzu wanda yake ce annabi Muhammad gaskiya yake faɗa amma dai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri wannan izgiri da ake maka wannan karyatawa da ake maka ba kai ne farau ba wala ga istuziya bi rusulin min qablika tabbas hakika an yi izgili da manzannin da suka gabace ka amma ba su izgilin nan ba daɗi suka ji ba ƙarshen su bai yi kyau ba fa haka bil ladina sakhiru minhum wato ma kanu yastazi'un wato ma kanu yastazi'un abinda su kasance suna izgili a kansa na ayoyin Allah na wahayin Allah na ikon Allah wannan al'amari sai kewaye su wato azabar Allah sai ta kewaye su domin dama Allah suka yi wa izgili wanda yawa manzo Allah izgili Allah ya wa izgili domin manzon Allah dan aike ne daga Allah madaukakin sarki wanda yawa alkurani izgili ya yi wa Allah izgili domin alkurani maganar Allah ce waye ne na Allah madaukakin sarki haka ne wanda yawa wahayin sunna izgili Allah ya yi wa izgili domin wahayin sunna daga Allah yake subhanahu wa ta'ala to saboda haka wanda suke masa izgili din nan sai kewaye su shine azabar Allah kuma babu ɗaya da ya isa ya kubuta mutanen lot haka nan aka cicciɓe su ƙasar mala'ika cicciɓe ƙasar ya juya bayan ya abin nan ɗaga sama ya juya wasu tsawar mala'ika ɗaya kawai kururuwar mala'ika duk ta kashe wasu lokaci ɗaya duk ruwa abin nan ya haɗiye su ga sunan dai haka wanda ma kuma aka jinkirta musu su ma daurin talaga ne istijraji ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun saboda haka da mutum ya mutu shi ke nan ya shiga hannu abinda zai fara fuskanta shine wahalar rayuwa ta barzan rayuwar kabari ba ta da daɗi ga kafuri ba ta da daɗi ga munafuki saboda haka da an mutu mara kirki ya shiga matsala kuma tun daga rayuwarsa ta kabari har kuma uwa uba ranar tashin kiyama Allah ya zauce ta saboda haka Allah madaukin sarki ya ce ga abin da suke cewa fata to na sihira yanzu za ku zo wa sihiri ku gaskata sihirin Muhammad alhali kuna sane dukkan hakika sun haƙa sun tabbatar da cewa sihiri ne kawai ina ruwan ku da shi ku daina kula shi قال ربي يا رب القول يعلم القول بالسماء والأرض وهو السبيع العليم تو قل كو قال لقد قال الهالي دفع مغنى سنين الله كي من لك لقد قال الرسول على ذلك الهالي شي ونن محمد إيه. da yake iya cewa shi manzo ne ya ce hmm? ya ce wai rabbi ya alamul qawla fis samai wal ardi wa huwa alim ai ubangiji na shi ya san wato gaskiyar abin da nake faɗa wannan ya san wannan eh, wannan gaskiyar wannan kauli da nake faɗa fis samawati wal ardi cikin sama da ƙasa wa huwa sami'u lima naqul kuma shi mai ji ne ga abin da muke faɗa mu ko masani ne ga shi duk suna faɗin wannan a cikin wato ganawa da suke yi domin shirya wa annabi sharri da risalar da da shi duk suna irin wannan wai suna maimaita ai ga abin da Muhammad ya ce ga abin da annabi Muhammad ga abin da Muhammad ya ce wa huwa dakhilun fi nizwahu wannan magana da Allah ya to daga gare su tana cikin irin abin da suke faɗa cikin shawarwarin su a ɓoye domin yi wa annabi kaidi wa kahu anil rasul kuma haka suke hikaito shi wai annabi ne ya ce suna wannan hikaitowa ta hanyar istizai wa adam bahun bihi ta hanyar nuna isgilanci da kuma rashin yarda da shi abin da annabi yake cewa wai ka ji ma in aka yi magana sai ce ai ubangijin sa san gaskiyar to ubangijin ya san sa za mu fahimci abin da yake fara cewa sa ya fi mu ne kaban sa biyu kafan mu biyu hannun sa biyu hannun mu biyu kunnuwan sa biyu kunnuwan mu biyu idanun sa biyu idanun mu biyu yana magana muna magana yana cin abinci muna cin abinci yana shan ruwa muna shan ruwa yana zuwa kasuwanni muna zuwa kasuwanni ya zai ware kansa yanzu ya ce mana shi Allah ya aiko shi zuwa wurin mu saboda haka mu bi shi rayuwar mu duk mu gina ta kan abin da yake fara kuma an aka yi magana sai ce ai ubangijin sa san gaskiyar sa wannan irin magana ne abin da Muhammad yake zuwa mana shi saboda haka dole mu ɗauki mataki mu ga cewa wawaye ba mu kula shi ba jama'a ba su rutsu da shi ba ya zan billah ta um, na'am ai kul ya ya kul ya ayyuhar rasulul mustazin Allah madaukin sarki yace ya ku wato yana cewa anan kamar yana cewa ya kai manzo ga yawa waɗannan masu izgilanci din aulil munkirin ko masu inkarin wannan manzanci da aka turo ka da shi da kaunika basharar rasulan wato sun iske ma inkari suke ma izgilanci wai saboda kasancewar ka mutum ne dan uwansu mutum manzo wai ta shawaru na sirran na fi ibtalil haqqi suna nan suna ta gagganawa da juna domin su samar da hanyoyin da za su bi su ga cewa sun dushe wannan haske da kaso da shi mutane ba saurare ta ba ga ya musu rabbi ya alamu alƙawla su samawa da ubangiji na ya san kowane kauli a sama aka yi ko a ƙasa aka yi wa huwa al'alim shi ne a sami al'alim a ya sami hukum sai ma a sarro yana sanin abin da suka asirta al'alim kuma masani ne bihi da shi saboda haka wannan magana annabi ya faɗe ta kuma gaskiya ya faɗa kuma Allah ne ya ce ya faɗa ko da su mushrikai ko kafure sun mai da wannan magana wani ɓangare na abin yi masa izgili da wannan magana ko ya ƙara laifi a idanunsu ko kuma suna ƙoƙarin su ƙara nuna wa duniya wato kamar annabi yana manna musu roƙa yana rena musu wa bai ji su da komai ba sannan kuma yanzu yana sai ya ɗora kansa a kansu ya ce Allah ne ya yi koshin aka yi magana kuma sai ta yi ubangijinsa ya san gaskiya ya san gaskiya yake ɗauke da ita to wannan magana ba wai tana ƙara huzata su ne tana ƙara ba su rusu Allah madaukin sarki ya ce ne بل قالوا أفواه أحلام بل هو فلياتنا بآية كما أرسل الأولون Allah ce a ma daga ƙarshe ma kawai abinda suke cewa menene Ba ne balilin tiqal wannan lafazi ko wannan harafi bi intiqal ne min zarbin ila zarbin da wani abin nan manufa zuwa wata manufa fil mawadi salasa cikin wayannan guda uku a bal qalu a sun ma ce fi ma ata min dhikri sun game da abinda da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min na daga a zikiru anan ana nufin wahayi sun ma ce kowa abu za su alami suka ce kawai wa'annan abubuwan da muhammad yake gaya mana yake karanta mana duk tatsuniyoyi ne kawai na irin na bacci ko kuma gigi na bacci kawai abubuwan da ake gani eh, a lokacin da ake bacci na shirme abu za su alami aya kalakun ra'aha shiriri ta ce kawai da ake gani a bacci ya abin nan ya gani cikin bacci a suna ma cewa iftara wani abu ne kawai iftalaqahu da ya kirkiro shi da kansa kai bal huwa shayi wasu ma suna cewa kai a rabu da shi kawai mawaki ne ma to magana ce kirkiro da ya tsara shi kenan kuma sai ya zo yana wa wai Allah ne ya aiko shi saboda ga mu ba ma daukan sa face kawai mai tatsuniyoyi face kawai mutum mai sha'awar waki-waki mai harkar waƙa da sunan cewa wahayi aka turo shi da shi بل هو شاعر فما أتى به شعر وهو الكلام الموزون ما ya ce suna cewa abinda يزود ya zo da shi waka ne to menene waka waka shine wata magana da za a tsara da za a auna ta cikin wasu harufa kamar abin nan ifa nafki min zikra habibin wa manzili fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun saboda ga mezani kalmomi da za a cikin mezani ma'anar dai waka kowace waka ma suna tafiya cikin mezani duk wanda wakar ta take tafiya ba cikin mezani sunan sama shiriri ta ba za a ma saurare shi ko ma da wani harshe yake waka dole ta zamanto tana kan mezani inda ya waka ce na'am <clears throat> mhm. abin nan ay yukayyalu lissani ma'anin la haqiqata laha wa yuradibuhu fiha saboda haka maganganu ne da yake ɗaukowa yake rerawa wanda wani mai sauraro in ba ya faɗa ku ba zai ɗauka maganganun suna ɗauke da wasu ma'anannuka masu ƙarfi alhali kuma duk shirme ne kun ji ba abin da suke faɗa ta a kullu kalamin kazalika wa illa mai kun mawzunin fawo shi'in ta yi kuma a ce dukkan wata magana take da wannan sibba irin ta alkur'ani ko da ba cikin awu take ba ba kan mezani take ba ana kiranta shi'in wa hadha maqsudu huna mala yace abinda suke nufi kenan da alqur'ani anan wa illa yakun kama qulna domin alqur'ani ba wai ba wai waka bace ba ta kan wannan mizani amma tun da ana rerawa to saboda haka suna kiranta shi'ir har yanzu su kafure kenan suka ce a ƙarshe suka ce faliya atina bi ayatin kama ursilal awwal idan Muhammad da gaske yake ba mun ce ka mana aya ba ya kawo mana wata alama ba makkan nan garinsa ne mahaifarsa ne mu ma nan mutu ba mu da isasshen ruwan sama babu ruwan sama ba mu da gonaki muna zuwa wasu wurare da muke ganin arki ake musu ruwan sama suke da gonakin dabino inabi wane ne zaitun Ne babu abin da babu alkama babu abin da babu muka ce idan yana son mu yadda cewa shi manzo ne na Allah annabin Allah ne to makka ta zamanto gari da ake wa garin ruwa da zamanto ga koguna zamanto ga gonaki kuma duwatsun nan ba sashin su amma da su zinari ya zama to dai mun wadata kowa ya san lallai an samu canji amma kawai babu wani canji da muka gani kana nan yadda muke haka kai ma suke sannan karka cewa kai manzo ba za mu ji da irin wannan ba ta ai kama usul al awwal min ar-rusul bil ayat mala yace qala ta'ala sai Allah ya ba su amsa yace ma amanat qablahu

Hmm, ƙauyen annabi lut ƙauyen ko garin annabi lut da aka halakar da wuraren samudawa da sauransu kuma ai suna jin a tarihi ma ana gaya musu saboda al'ummai sun imani ne mutanen fir'auna ba sai da aka halakar da su a ruwa ba ma amana qablahum min qaryatin hmm? ai ahluha ba wata alƙarya wani gari wani babban gari da ta yi imani gabaninsu lokacin da aka aiko manzo cikinta. Mala ya ce da aka ce na ina ana nufin alaha wato mutanen alƙarya. Ko da ba faɗi haka ma ba wani damuwa. Domin alƙarya alƙarya na nufin gine-gine tare da mutane. Maka ce gari ana nufin menene gine-gine tare da mutane. idan gine-ginen ne babu mutane wane ne zai ke gari zai da ce ko yi ko ba gama <laughs> ta ما آمنت قبلهم من ta آلتناها بتكذيبها ما afa wani yau ne nawa? ba wata ba wani gari da aka aiko manzo suka yi imani a karyatawa suke yi kuma in suka karyatan Allah halakar da su afarin yominun su aka aiko ayan ayan nan da suke nema amma idan musu zuwa su koma zinari ko ai kaza ko a samar musu kogi a makka da irin ina ka samar musu za su imani ne ya mutanen samudu suka kare samudawa mutane annabi sali suna nan a garin su rijiya guda ce wannan rijiya daga wurin da suke samun ruwa su ja da dabbobin su ja da yan su, haka suke rayuwa annabi salim Allah ya koshe musu wa'azi yana musu wa'azi ji tsoron Allah kaza kaza suka ce to idan har kai annabin gaskiya ne manzo ne na gaskiya ka fitar mana da wata tabuwa. taguwa raƙuma raƙumi na ta mace fitar mara da taguwa daga wannan dutse wannan dutse ba ka zama sami ka ga wannan dutse to ka fito mana da taguwa raƙuma raƙuma ta fito kaga sai mu san kai zo ne na Allah annabi sai ya roƙi Allah ya ce ya ubangiji ka fitar mana da taguwa domin mutane na su yi imani kenan dutse ya tsage taguwa ta fito gara kuma babba ga tana to sun yi imani <laughs> yanzu an samu raguma taguwa sai Allah ya ce to ka gaya musu yanzu rijiyansu nan wannan sunan wannan taguwar sunan ta taguwar Allah kuma yanzu shan ruwansu za a riba kashe yau in suka ibi ruwa gobe kuma duk ruwan da za a ɗiba na taguwan nan ne. قال هذه kaga muskilar ruwan ayan kenan ba wai haɗuwa shi kenan za a bin nan ga aya ta zo ga taguwa kuma taguwa nan za ka ba su nono za su yi katabanta ba matsala su sha su shi. amma ka san ɗan yawanci ba a bukatan wasu ƙa'idoji haka a kafa masa doka za a samu wasu shaƙi da za su karya doka Allah ya ce to a gaya musu da rijiya dai tana buɗe ne kowa duk lokacin da yake zuwa zai da ruwa amma yanzu ila idan yau asabar rijiyar nan ta mutanen gari da su za su sha ruwa shi gari ladi ba wani wanda ya sai sha ruwan saboda haka tun jiya dole ne kowa ya tattalin ruwan abin nan gobe <laughs> ana rarara wasu ka ce kai salihu ba kuma yana zai baya ya tauye mana yanci <laughs> wannan ka'idoji ba za mu iya ba saboda aka samu aka samu wasu shakiyayyo aka ce karkashin jagoranci wanda ake kiransa kujjar saboda ka suka zo suka soke kuma suka kashe ta shi ke aka ce to ku saura saurara kwana uku za ku mutu kuma bayan kwana uku haka Allah. ana kwana uku na cika Allah ya aiko abin nan tsawa ta tara ka su gaba da suka mutu so kafirai to saboda haka su in aka aiko musu ayar aka maida wani dutse ko ma ko aka kawo musu ruwa aka samar musu da kogi a makka da wata gona da wani ne za su yi imanin ba za su sake shiga wasu mushkiloli ba kamar yadda abin nan eh, eh, eh, sauran al'ummai suka yi hmm? kun gaba annabi musa alaihi salam kafin halakar da fir'aunar jama'a an yi ta kawo musu ayoyi فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد عليهم الطوفان والجراد والقنبل والضفادع والجمايات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. duk fa'ayoyi ne Allah ya aiko musu da da tufan musibar ruwa kuma annabi Musa sai ya gaya mu in ba ku imani ba Allah zai jarrabe ku da ruwa cika gidajen cikin ɗakin ruwa ba inda za kwanta kai bacci <laughs> babu inda za a yi wasan bol ba inda za a yi wasan danja ruwa ko sai ina shi ne a tsofan kuma dole sai an dawo wurin Musa a ce ta ah, Musa wallahi ta roƙi Allah a janye mana wannan yana roƙon Allah aka janye kuma sun sake dawo kan mutum fa arsalna alaihim mutufan wal menene wal jarad har yanzu an aiko musu da fari ko ta ina fara ba magana wannan fada ne ba magana wannan daki akwai tsaftar rashin kudu masu kyau fari ko ta ina kawai duk fari sun cika ɗakuna sun cika waje ko ta ina fara an yi wannan su sake cewa Musa ya roƙa musu Allah ya roƙa musu Allah a janye wannan su sake dawowa kan kafurci wal kummala an jarrabe su da ƙwarƙwata kuma ba ko cikin wani ruwa za ka ini ƙwarƙwata tana nan maganar kai mai ɗauriya ne duk ba su taso ma kowa ƙwarƙwata su auna cikin a rama da cikin ƙwarƙwata kowa cikin ƙwarƙwata nan su suka sake roƙon Musa ya roƙa musu Allah aka janye wannan suka sake dawowa zabunci Wabba fadiya aka sake jarabansu da kwaɗi kwaɗin nan dai da kuke gani kwaɗi a ɗaki kwaɗi a waje a ina ko ta ina a kasuwa kwaɗi ko ta ina ba dai inda ba matsaka tsinke ba inda za ka taka kwaɗi kawai ayin Allah yin shakke suna yanci Allah ne ga daman barin amma ai cikin minti da ya lamura suna iya canja na iya canja kuma ba abin da za a iya yi da kai da shugaban kasanta, da kai da gwamnanta da kai da wane ne da eh, shugaban sojoji da wane duk ku zama miskinai ba wani ba abin da za su iya yi sai lokacin da Allah ya yi abin kwaɗi sa'an na sake jarraban su wa dama komi jini duk abin da mutum ya rike ya zama jini in ka dafa abinci ya zama jini ruwa za ka sha jini ko ina jini kira wani bai sai kwarin da wannan ba dole sai an sake dawa wani mai musu amma mushkilar bayan an yaye musu sun sake dawa kafurci sun sake dawa kafurci shi ya sa Allah ya ta fa mu'minun yanzu aka ba su wannan ayar da muka karanta jiya abin nan a cikin suratul isra suka ce hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil zuwa kashi inda za a mutu wannan za su imani ba su imani na'am وما أرسلنا قبلك إلا رجالا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Na'am, kafin mu ci gaba aiki da ba mun sanar muka ce kuma kowa ya fito da shirin. saboda ka za mu nemi taimako na ga shi kenan agaji agaji za su fara neman taimako ne to agaji sai su sai su fara an nan babbayar dai mu ma mun ba da dubu hamsin aran ma gaba da wani abu ne to ai ba da mu aran ma akwai sai a barin babu kuma sai a yi to ai sun ce sun ce a cikin suratu suratu zukuru suka ce don me in ma aiki Allah maɗaukin sarki zai aiki wani mutum a ce a makka garin da duk zafi ya addane shi cikin sahara mara ruwa zuwa ba abubuwa ba dukiya ba komai Hmm? sannan mun san ga manya-manyan daurori guda biyu wanda suke da arziki suke da wurin noma suke da menene ai da sai a samu wani babban mutum da aka sani daga ruwa, ko wani babban mutum da aka sani fitacce daga farisa a kai shi ne manzon amma a ce mu a nan mu muna ta fama ta kanmu da abin nan kuma kai ma da muka san ka mun san ga yanayin irinka da sauransu ba wani bane kai a cikin mu ka ce wai yanzu kai ne Allah ya aiko to nan Allah yake musu martani a nan ce, a? Ah, to ai duk manzannin da aka aiko haka Allah ga dama aiko su ba maganar cewa sai wani dan mai kuɗi ko sai daga daula kaza ko wani abu hmm. a aiko annabi Musa alaihi salam cikin al'umman da suke a lokacin ma bayi ne na na kibtawa lokacin da aka haifi annabi Musa alayhi salam kamar yadda aka sani an haife shi a matsayin danginsa tamkar bayi suke ga kiftawa, ga dangin Fir'aun su suke musu duk aikace aikace ba kuma dole sai an biya su ba za su musu noma za su musu kaza hmm? amma kuma muka aiko shi saboda haka ai ba wani abin nan bane ko annabi Isa alaihi salam lokacin da aka aiko shi an aiko shi a wannan zamani turawan Italiya da kuka sani Rome turawan Italiya Italy a lokacin da aka yi annabi Isa a can Falastin a lokacin Falastin suna ƙarƙashin mulkin mallakan turawan Italiya gwamnan mulkin mallaka na Italiya shi yake mulki a Falastin. Saboda ka annabi Isa alaihi annabi Isa alaihi salam an haife shi a ƙarƙashin mulkin mallakan turawan Italiya a Falastin. Saboda ka kabilarsa Isra'ilawa ba komai bane ba su da wani abu ba ƙarƙashin mulkin mallaka. kuma ba da Allah ta ce aikowa bai aiko wani abin nan baturin Italy ba domin lokacin su suke mulkin duniya ko kuma suka fi tasiri a duniya don su abin na, a'a su dai nan dai talakawan da ake ma karkashin mulkin mallaka annabi Isa ya gama zamanin sa duk karkashin mulkin mallaka abin nan Italiyawa ne turawan Italiyan nan dai da kuka an bayyana abin saboda haka maganar a ce inda manzon nan na gaskiya ne sosai to ya kamata ce za a aiko shi ne daga wani mutum babban mutum sanin ne da kasar Rome domin su ne masu mulkin duniya manya a wannan lokaci ko da kasar Farisa Iraniyawa a wannan lokaci da Rumawa su ne biyu mafi karfi a duniya abun ba wai daula mafi karfi bane ko ne abu abinda Allah ya ga rahamar Allah abin da yake so zai yana iya tada bayinsa ko manzanninsa cikin wata kabila da ake gani ba wani mulki yake da jiwa ba wani kuɗi take da shi ba Allah ya ce wa ma na qablaka ba mu aiko gabaninka ba ya Muhammad illa rijalan face mazaji wasu mutane da nuhi ko a karanta shi aka bin nuni da nun wa kasirin abin nan ya كف وكسر ال من ايه ايه وكسر الهاء نو هي هي هكذا تاتي هكذا نون دايوا هكذا ميدين اها من هكذا ميكو نعم كسر وفي قراءة بالياء وفتح الهاء او تقرا كما ديا يوها يوها تو دي انا كرنتاش وما ارسلنا قبلك ba mu aiko wani ba gabaninka face mazaje da muka musu wahayi ko ake wahayi ilayin zuwa gare su kama nuhi ilaika kama yadda kai ma muke wahayi zuwa gare ka wanda muka aiko fa su mala'ika ba mala'iku ba ne sannan kuma ba wai manyan mutane ba ne sai an nemi shahararren mai kuɗi a guri a kace yanzu shine Allah ya zaba ya zama manzo ko wani babban sarki ko wani Eh, wanda ya fi shahara kan wasu abubuwa da yake da su ba dole ba ne haka ya faru amma cikin manzanni akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya zo tafi da mulki irin su annabi Suleiman irin su annabi Dawo cikin manzanni akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya zo tafi da arziki na dukiya irin su annabi Ibrahim alaihi salam wasu manzannin kuma haka nan kadaran kadaran ustazai ustazai aka gama a abin nan kuma aka zo da gaskiya kuma suna nan da darajar su ƙololuwa a wurin Allah maɗaukakin sarki yawwa to idan ku jahilai ne mutanen makka ba ku san ko mashirukan makka ba ku san yadda abubuwa suke ba yi wa jihar. ku tambaya mana ku yi tambaya ku tambayi alal zikiri waɗanda suka samu wahayi ai alal kutub salifa wa jama'a abu dalil bai ku tambayi yahudawa ko nasara ai suna da kissoshin annabawa za su gaya muku cewa ba ba wani sharadi cewa za a aiko manzo sai sai babban mutum ko dan babban gida ko sai daga babban gari ko wane ne babu wannan sharadi min al-kutub salifa ko alwaqifina wa awani wato ma abuta wannan tafi da suka gabata kuma wanda suka san irin halayen manzanni da suka gabata fa hum yukhbirunakum bi haqiqatil hali ba su ga muku da lamarin gaskiyar lamarin yake ku yi haka in kuntum la ta'lamun idan ku ba ku sani ba ku da suka sani su ga muku yadda lamarin yake ai zalika fa innahum ya'lamunahu so sun san yadda haƙiƙanin lamarin yake wa antum ku? ila tasdiqihim aqrabu min tasdiqikum almu'minin bi Muhammadu. kuma ku a matsayin ku na mushrikan makka ai kun fi gaskata yahudawa ko nasara akan annabi da jama'arsa to ku je ku tambayi wanda kuka fi girmamawa ma ku tambaye su ke za su gaya muku wannan sharadi da kuke sawa ba gaskiya ba ne ba wani wanda ya san da shi duk wanda ya san tarihin annabawa da manzanni ta Allah ya ce wa ma ja'alnahum wa ma kuma da kuke cikin wato hanyoyin da kuka ɗauka na kushe annabi da saƙon da yake tare da shi kuna cewa ta don me za a ce Muhammad mun san ka jiya muna tare da kai komi kuma ko a yanzu ma ba wani abin da ya bambanta mu da kai kana zuwa kasuwa don ka yi shafe ka abin nan mu ma muna zuwa kasuwanni ba mala'iku ne suke kawo maka abincin ka ba saboda haka muna bacci kana bacci duk dai abubuwan da muke yi ɗaya ne sai ba matsala bace dama ai ba wani wanzu a duniya da aka aiko wanda ba ya bambanta da abin da kuke faɗan kowa abin da kuke faɗan nan shi mashi yake yi shi yasa Allah ya ce anan wa ma ja'allahu ai ar-rusul su manzannin ba mu mai da su ba ko ba mu sanya su ga wani jiki ba ko wasu jikuna ba ma'ana sadar wasu jikuna ba la ya kudu na tsama ba wani manzo da muka aiko wanda yake kawai a matsayin zinari ko azurfa baya ci baya sha Kowannensu yana ci yana sha yana za tura yana aure ko sai dai in bai ga daman yi ba amma dai ya tantanta ya yi a bitsabi hmm? bal ya kulon ya kulona ai suna cin abinci ma kanu kalbin kuma wa ma kanu kalbin kuma babu wani manzo da muka aiko ba ce mai mutuwa shi ma zai rashin lafiya zai yi bacci sannan ajalinsa ya zo zai mutu saboda ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sauran annabawan ne kenan halin da yake kai na mutuntaka ba abin a kushe masa ba ne, koko ba wani dalili ba ne da zai kore manzancinsa sauran manzannin ma haka suke sai mu tsaya nan a to sauran aya ɗaya eh, ko to summa ثم صدقناهم الوعد so ku mushrikan makka ku saura duk manzannin da muka aika halin su irin na Muhammad ne da kuke zagi yanzu ke kushe amma waɗanda suka karyata shi ba su kwashi kashin ba ba su ji daɗi ba ƙarshen su bai yi kyau ba kuma kuma tabbas abin da zai faru da suke. Allah ya ce sun masa da sunahumul mulwa'ad. su wancan manzanni da Al'umma suka yi ta ƙaryata su suka yi ta musu izgiri irin su annabi nuhu yana sassakan jirgi an zo wucewa kuma sa za taro ana taro ana da ya ce a malam mai wazi yanzu kuma an tsaye da wazi an ga abu ba ci an yi ta yi shekara da shekaru ba wanda ya kula yanzu an koma sana'ar jirgi to sai a dai mai da hankali wurin jirgin ba a kera mai kyau domin a yi kasuwa ba haka ba yadda wazin ya kawo bai dauku ba shi ma jirgin ba zai dauku ba Allah ya sauƙi. to Allah ya ce su wancan manzanni fi wa'ada mun yi gaskiya mun cika musu alƙawarin da muka ɗauka dama mun ce a ƙarshe sai mun taimake su kuma haka ya wani. ai bi nasrihim wa injahihim mun cika musu alƙawari ta hanyar ba su nasara da kuma kubutar da su saboda haka fa an jainahum sai muka kubutar da su wa man nasha'u muka kubutar da wanda muka ga dama ayal musaddiqina lahu muka kubutar da waɗanda suka tattaka su ne waɗanda muka ga dama din sannan wa ahlakna al musrifin ayal mutajawizin al hadda sannan kuma sai muka halakar da masu ƙetare gona da iyaka a su ƙetare gona da iyaka bi takzibir rusuli ta hanyar kare ta manzanni ina ka sai mu kwana nan ko to alhamdulillahi alamin na gaba lokacin ya muka tambaye amma bihamdik shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu